Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawan Allah nan kake? Eh? Eh. ina baka labari ina nan nan gidan. Kai ina baka labari dan bura uba ne. Matarsa ina baka labari da biyar biyar ya hada ya kai kudin lefe amma motoci talatin ba saboda tsabar ba mutane ba Allah a ransu wallahi mutane ba Allah a ransu matarsa ina baka labari mazinaciya ce ina baka labari ina yanzu ma maganar da nake nuna ma SC da ita S ce da ita ni da yadda zan yi ko da sai na raba auren nan ina baka labari saboda gaba ɗaya bai dace da ita ango ango Allah ango ka sha shi. eh ta wace mazinaciya kuma ni ne mai ranke wallahi ba ka kuma Allah <laughs>